This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mita 60 da mita 25 da mita 16. Kuna iya jin shirye-shiryen namu a ƙasar jamhuriyar Nijar ta FM a gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa da kuma niyya. Hakanan kuna iya jin shirye-shiryen namu yanzu hakan nan kai tsaye ko duk lokacin da kuka samu dama ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke kwata kuna nan lahiya da wannan hantsi. Ba labaran duniya, sahabu Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagari na kowa, amma da farko ga cikakkun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da hantsi ga cikakkun labaran yanzu ma mai karantawa Grace Alheri Abdu. ministocin harkokin wajen kasashen amurka da na tarayyar turai da ke kokarin cima yarjejeniya kan ayyukan nukiliyan iran sun ce sun kai wani mataki mai mahimmanci a tattaunawar kuma sun samu ci gaba matuka ministocin harkokin kasashen ƙetaren Burtaniya, faransa jamus da kuma sakataren ma'aikatar harkokin wajen amurka john kerry sun gana a birnin london jiya asabar bayan an ɗan dakatar da tattaunawar suka ce duk da yake an samu ci gaba a tattaunawar har yanzu akwai muhimman batutuwa da ba iya cimma daidaito a kai ba sun yi kira ga iran da ta yi abin da suka kira tsaye da shawara kan batu mai sarƙaƙiya suka ce ba za su sa hannu a yarjejeniya kan abin da suka ce bai zama cikakke wanda zai jure a kuma iya tantancewa ba kafin tattaunawar Keri ya bayyana cewa tilas ne a samu maslaha akan muhimman batutuwa yanzu ya ce cimma maslaha ba zai zama da sauki ba a lokuta masu na gaba shugaban amurka barack obama ya faɗa a wata hira da jaridar huntington post ta buga jiya asabar cewa tambayar ita ce ko iran a shirye take ta nuna wa duniya cewa ba kokarin kera makaman nukiliya take yi ba ya ce a gaskiya ba su sassautowa da ake bukata ba ga samun maslaha amma sun dan sassauto kuma akwai yiwuwar za su yi ana kyautata zaton za a ci gaba da tattaunawa mako mai zuwa a switzerland da za ta hada da jami'an diplomasiya daga china da kuma rasha suna cikin manyan kasashen da ke tattaunawa da iran amurka ta janye dukkan jami'anta daga yemen kwana ɗaya bayan da waɗansu yankunar bakin wake suka kashe mutane 137 a waɗansu masallatai biyu a sana babban birnin ƙasar da ke ƙarƙashin ikon 'yan tawaye ma'aikata harkokin wajen amurka ta bayyana a cikin wata sanarwa jiya asabar cewa an ɗauki matakin wucin gadin ne domin taɓarɓarcewa harkokin tsaro a yemen kimanin dakaran amurka na musamman ɗari ne aka girke a sansanin al'anad wanda ke kudancin ƙasar daga inda amurka ta kai hari da jiragen da ba su amfani da matuƙa kan ƙungiyar alƙaida a cikin yemen ma'aikatar harkokin wajen ta amurka ta ce amurka za ta ci gaba da sa ido kan barazanar ta'addanci a yemen da kuma tantance hanyar ballowa lamarin yayin da harkokin tsaron ƙasar yemen ke ƙara taɓarɓarcewa shugaban abdul rabu mansur hadi ya yi jawabinsa na farko a talabijin jiya asabar tun da ya ƙaura domin gujewa ɗaurin talala a sana watan jiya da yake magana daga birnin adin da ke kudancin ƙasar Mr. Hadi ya umarci 'yan tawayen shiya su janye daga ma'aikatan gwamnati da suka mamaye su kuma janye dakaransu daga babban birnin ƙasar su koma teburin tattaunawa ƙarƙashin jagorancin Majalisar Ɗinkin Duniya. Ya kuma yi Allah wadai da yunkurin juyin mulkin da aka yi masa bayan da wani jirgin yakin da ba a tantance ba. ya harba makamai masu linzami a fadar shugaban ƙasa da ke adan kwanaki da dama da suka shige sai dai mista hadi bai ji rauni ba yemen ta shiga rudani ne da tashin hankali tun bayan boron da ya kai ga hamɓara gwamnatin da ɗaɗɗen shugaban ƙasa ali abdullah sale a shekara ta 2012 da maye gurbin sa da hadi da ƙasashen yammaci ke marawa baya 'yan tawayen Hosi da iran ke marawa baya sun kwace babban birnin ƙasar a watan satumba suka kuma ci gaba da kai ruwa rana da 'yan sinni a yunkurin na faɗaɗa ikonsu kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya na shirin gudanar da wani taron gaggawa yau lahadi kakakin yemen a washington mohammed albasha ya rubuta a shafin sadarwarsa na twitter jiya asabar yana cewa ya ji aman yaƙi a yemen to kuna shan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc a turkiya shugaban kurdawa da aka kulle a gidan yari abdullah okalan ya yi kira da a kawo ƙarshen tada ƙayar bayan da ƙungiyarsa ta PKK ke yi na tsawon shekaru. Ya kuma yi wannan kiran ne a cikin wata wasiƙa da ya rubuta wa Kurɗawan da ke bikin shekara cika shekara a kudancin ƙasar da Kurɗawan suka mamaye. Dubin matan Kurɗawa ne suka taru a Diyakabir, babban birnin Turkiya da galibin mazauna wurin Kurɗawa ne domin bikin sabuwar shekara da ake kira Noruz. da kuma sauraron jawabin shugaban nasu Abdallah Akalan da ke gidan yari. A cikin wasiƙa da mataimakin kakakin majalisa Siri Soreya Ondir mai goyon bayan HDP ta kurɗawa ya karanta. Okalan ya yi kira da kawo ƙarshen ta da ƙayar bayan da ƙungiyar MPKK ke yi. ya ce ya zama mana tilas mu kira babban taro domin kawo ƙarshen ta da ƙayar baya na tsawon shekaru arba'in. na nuna adawa da gwamnatin turkiyya. mu buɗe sabon babi wasiƙar ta kuma bayyana cewa suna cikin wani lokaci na tarihi da al'umma ke buƙatar zaman lafiya uwar gidan shugaban ƙasa amurka michelle obama ta shaida wa mutanen ƙasar cambodia jiya asabar cewa ilmantar da mata yana ba su damar gudunmuwa da ba da gudunmuwa ga harkokin siyasar ƙasarsu da kuma ginin ganin shugabanninsu sun yi jagorancin ƙwarai. Mrs. Obama ta yi jawabin ne a wajen wani shirin dogarawan ayyukan wanzar da zaman lafiya a birnin Senrep na ƙasar Cambodia. Wannan na cikin ziyarar kwana biyu da ta hada da Japan da nufin ƙara haske kan sabon shirin ayyukan wanzar da zaman lafiya na mata. Mai ɗakin shugaban ƙasar Amurka ta ce shirin ƙyale 'ya'ya mata su sami ilimi ya shafi masu aikin sa kai da ke ayyukan jin ƙai na wanzar da zaman lafiya da shugabannin al'umma da iyaye da kuma 'yan matan kansu. su yi aiki kafaɗa da kafaɗa domin taimakon 'ya'ya mata su je makaranta su kuma mafi mahimmanci su kammala karatu. Labaran duniyar kenan kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai ku gyara zama ga sahabu Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagari na kowa. nagari na kowa. Cikin shirin Jamar Ahmadu Bello da ke Zariya ta ƙirƙiro mota. Gwamnatin jihar Katsina ta kashe kusan naira miliyan dubu hudu wajen ɗaukar nauyin ɗalibai su ƙaro ilimi a ƙasashen waje. Mazauna ƙauyen jan ƙasa sun yi aikin gayya na yin gyara ga jinkar makarantar firamare da suka buɗe. Jama'a masu haro masu salamu alaikum da fatan kuna hantsi lafiya. Makon jiya jami'ar Ahmadu Bello da ke Zariya da kuma kewaye take cike da farin ciki bayan da jami'ar ta nuna wa duniya motar da aka kera baki ɗaya a jami'ar. An gwada wa ɗalibai da ma'aikata da sauran makwabtan jami'ar wannan mota wacce aka tuka ta cikin makarantar kamin daga bisani a haukan babban titi da ke unguwar Samaru cikin sowa daga ɗalibai da mazauna yankin. Ga rahoto da Iliya Kure ya aiko mana daga Kaduna. Sana Ismail Mahe Zungiru. Ni ma ɗalibi ne a wannan makaranta. Gaskiya ba karamin daɗi nake ji ba saboda abin alfahari ne a ce makarantar da nake ta yi wannan abin. Saboda ci gaba ne sosai kuma zai ƙara sa waɗansu wanda ba cikin nan suke ba su so su zo nan makarantar don su yi karatu su ba Ina fatan inda aka fara yin wannan a zo a yi wanda ya fi wannan ma zuwa gaba a ce an yi wanda ya fi wannan wanda duka Najeriya da duniya ma za su amfana da shi. sunana awal isyaku mai wada to gaskiya har ga allah muna bukatan gwamnati ta duba yanayin da ake ciki ta yi koyi da manyan kasashe da suka ci gaba akan tallafawa a irin wannan harka domin a samu kyakkyawan manufa kasar mu ta ci gaba ba sai mun dinga daukan kuɗin mu muna zuwa waje kasashen waje na turawa muna siyo motoci ba ya zama na cewa muna yi yi mu haɗa namu a nan mu siya kuma mu amfana da shi na tambayi wasu ɗalibai da ke da hannu a aikin kirar motar shin ya su ma suke ji ganin cewa sun yi nasara a cikin aikin sunana aisha bande umu daga department mechanical engineering ina 300 level shekara da ya wuce 2014 muka fara amma mota na farko da muka fara mu yi kamar wata bakwai zuwa wata takwas ba mu gama ba amma ɗayan mota da muka yi muka fara middle january muka fara amma bai kai wata biyu ba har mun gama da motan tun da mistakes da muka yi a motan na farko duk muka gane muka yi jara kuma ga shi yau an gama da shi to ya kike ji daɗi ne ke ji da muka fara motan kamar ba za mu taɓa kamar ma ba za mu gama da motan ba in su su ce mana gaskiya bai zai yi ba ya za a yi a ce a abu an yi mota a nigeria ma ana mota ma amma bai da quality balle ma a ce a abu ma an yi mota so akwai negative talks daga mutane a waje amma yanzu da muka gama alhamdulillahi dai <laughs> sunana sadiq yusuf ana department na mechanical engineering wannan mota na muke gani haka is project ina ne na yi abin da na yi a fina yi project ina ne so mutane na ta faɗa min kai dai kamata ka yi project ka bar makaranta ka tsaya anan. nan but ni ina gani <laughs> ba zan bar abun ba sai mun zo karshen because ina da so say in ya bangaren karatu a ya zaka kwatanta mini farin cikin ka akwai abin da muke da safe lokacin da muka tayar da mota bai dauka ba because of abin da aka juya the negative side so sai muka tashi muka juya ta at that time na dan ji tsoron cewa to irin wannan abubuwa because mutane da yawa na i have a lokacin ina da miss call guda wurin talatin da wani abu mutane na ta kira na muna ta jiran ku muna ta jiran ku don kun ga mutanen da suke a hanya so amma da motan ya tafiya na ji daɗi <laughs> na taɓa jin daɗin those ones. in my life this similar daɗi. Dr. Muhammad Dauda shugaban tsangayar koyar da aikin makanikanci ya yi ƙarin haske game da yadda tafiyar ta soma. Abin da muka yi ne mun gina mota wanda muke son mu je Holland a yi gasa da shi wata na mayu shi makasudin wancan gasan shine ana son a yi motan da zai je shi ya fi tazara kuma akan mai kaɗan muka zauna muka duba muka ga yaya za mu yi muka kawo taswira which is design muka yi designing motan kuma muka yi fabricating din shi a takaice shine abin da muka yi kuma muka kira ku mu nuna muku ya kuka sami kuɗaɗe na gudanar da irin wani abubuwa mun dai samu Uh, babban taimakon daga kamfanin mai na shell nigeria development company su suka gayyace mu akan cewa ok ga wannan competition din zai zo za mu iya yi muka ba su proposal na cewa eh lalle za mu iya yi muka gaya musu daki daki daki yadda za mu da suka duba suka ce eh lalle wannan ya yana da muhimmi kuma ya nuna cewa muna da kwazo ah, da hasaka akan cewa mu zo na ɗaya dai suka tambaye mu nawa muke so muka ba su amma sun taimaka dai basu bamu abin da muka nema ba sun rage sosai suka da cewa ai ba su ba kuma mu nemi wa'yansu su taimaka mana da muka dawo jami'a muka nuna wa shi vice chancellor mu professor abdullahi mustapha muka ce ga abun da shell suka ce mu yi amma mu ma muna bukatan taimako daga jami'a yana gani wallahi muna da muka rubuta masa abun da muke bukata ko kwabo bai rage ba gaba ɗaya kuɗin ya ɗauka ya bamu na ga kuɗin zaga da mota har ɗan waje ya ya kaji wallahi wallahi na ji daɗin wannan abu a cikin cikin jami'an ɗalibai malamai da kuma cikin gari mutane cikin gari duk sun fito suna murna suna nuna sha'awa da abun da abu ta yi da najeriya don sai ka ji abun da suke cewa of abu of najeriya wannan abun gaskiya yana da dawon rai kuma insha Allah wannan ya sa in yi hazaƙa in ci gaba da irin wannan abun insha Allah ba zan daina shi ba yadda na ga dai support na Nigerians za mu yi bayan mota duk waɗansu abubuwan da 'yan Najeriya ke bukata gaskiya da mu da ɗalibanmu za mu shiga nemo hanyoyin da za mu na yin su a nan ABU da kuma Najeriya. Ba shakka wannan yunkurin na nuni da cewa Najeriya na da gwarzaye da ke fice a fannoni da dama ba a ƙasashen ƙetare kawai ba inda akwai kayayyakin aiki na zamani amma har ma a nan gida inda akwai ƙalubale da dama. akwai bukatar gwamnatoci na jihohi da na tarayya har ma da 'yan kasuwa su saka jari a ire-iren waɗannan fannonin yadda ƙasa za ta bunƙasa a fannin ilimin kimiyya da fasaha iliya kure buriyar amurka daga kaduna Najeriya. Gwamnatin jihar Katsina ta kashe naira miliyan dubu hudu domin ɗaukar nauyin ɗalibai su ƙaro ilimi a ƙasashen ƙetare cikin shekaru takwas. An ɗauki nauyin ɗalibai musamman a fannin kimiyya da fasaha. Da yake ban kwana da ɗalibai yayin rarraba musu tikitin jiragensu, gwamnan jihar Katsina wadda mataimakinsa barista Abdullahi Faskari ya wakilta ya yi kira ga ɗaliban su yi amfani da wannan dama da Allah ya ba wajen yin karatu tukuru kuma su zame jakadun kwarai ba ga iyaye da jihar Katsina kadai ba amma da Najeriya baki ɗaya. Daga Katsina ga rahoto da Zaharaddin Sani Huntuwa ya aiko mana. Mataimakin gwamnan jihar Katsina barista Abdullahi Garba Faskari wanda shine ya wakilci gwamnan jihar Alhaji Ibrahim Shehu Shema domin yin bankwana da ɗaliban da za su je ƙasashen Jordan, Sudan da jamhuriyar Nijar domin ƙaro karatunsu ai masu wani tambihi kamar haka. Inda muke ta faɗa idan wanda suka samu damar nan to dama ce ka yi amfani da ita. Idan ta kuce maka baka saran da zaka ƙara samun wata kamar ta ba kuma ka yi tunanin cewa ba kai kaɗai ne ba akwai ɗalibai da dama waɗanda suke da kudurin su samu wannan dama. dama amma Allah cikin ikon shi ba su samu ba amma Allah ya tabbatar muku da wannan dama to kada ku bari ta kubuce muku a yi amfani da ita kamar yadda ya kamata su tafiye-tafiyen nan na san ministry da commissioner sun muku tsari na musamman da jami'ai za su su ba ku haske akan wasu abubuwa wanda za ku haɗu da su to amma duk da haka abin da muke faɗa muku ala kulli halin idan ka tafi ka san cewa kai wakili ne ba na gidanku kaɗai ba har na garin da na karamar hukumar ku har ta zo mataki na jiha to da ka fita nan ƙasar kuma sunan ka ɗan Najeriya Najeriya duk abin da kai za a ce dan Najeriya ne so kana wakiltar Najeriya to yana da kyau kwarai da gaske mutum ya yi tunanin rike mutuncinsa ya yi tunanin da cewa yan uwansa da iyayensa da aminansa suna nan suna da kudiri suna tunanin cewa ai dan uwanmu ya tafi karatu waje suna alfahari da wannan da gwamnati ma kan to kada ku ba gwamnati kunya kada ku ba iyayenku kunya da aminanku da abokanku da sauransu yanda kuka tafi dinnan to mutum ya tabbatar da cewa ya yi abin da ya kai shi kwamishinan ilimi na jihar Katsina farfesa Aminu Kado Kurfi ya yi nunin cewa gwamnatin ta jihar Katsina ta fara gudanar da wannan tsari ne tun a shekarar dubu a inda kusan fiye da ɗalibai ɗari suka tafi domin karatun karatunsu zuwa waɗannan ƙasashe. Tun shekara ta dubu da aka kirkiro da wannan tsarin ba da scholarship na zuwa ƙasashe na waje ga yaran mu waɗanda suka yi kwazo a bangaren kimiyya da fasaha wato na science subject da yara waɗanda suka yi kwazo muna gayyata su su zo mu ce su zo su application a ba su jarabawa wadda ta kuma dama ta jam ce wadda ake yi mu zaɓi na wasu shekaru a yi jarabawa nan bayan wannan kuma zo mai interview yadda za mu tantance cewa eh lalle yan asalin ƙaramin kuma da suka ce ne da mun mu tabbatar masu cewa eh sai a zaɓi wanda suka yi ba da ƙwazo a aika da su to bana ɗin nan wannan shine karo na takwas da ake aikawa to bari din gaskiya ya dan karu zance fiye da shekarun baya saboda akwai wani kari da aka yi na bayan yaran da muke tantancewa din a aika da su kasashe musamman kasashen laraba su karanta abin da ya shafi bangaren kimiyyar kula da lafiya wato medical paramedical courses to bari na saboda wani tunani da shi makwamna ya yi cewa duk kasashen da suka kewaye najeriya za ga masu magana ne da yaran faransanci misali ga gabas akwai kyamaru gabas maso arewa akwai chadi arewacinmu akwai nijar sai kuma yammacin mu akwai republic of gari kai wannan ya sanya gwamnatin jihar Katsina ta ce za ta zaɓi yaran mu masu hazaka domin aika da su su koyi faransanci su karanta digiri akan faransanci shi sun ya na bana ya ɗan fi kusan na shekarun baya da aka tantance aka aika da yawan ɗalibai yawan waɗanda aka tantance wanda insha Allah bana za a tafi da su tun su da da arba'in uku. guda hamsin su ne waɗanda za su karanta faransanci a nan makwabciyar mu ƙasar mu wato Nijar sai kuma guda da biyar wanda za su je ƙasar Jordan karanta darussa da suka shafi paramedical courses sai kuma za su karanta su ma medical and paramedical courses su kuma sauran za su je ƙasar Sudan wanda dama mafi yawan ɗaliban namu ɗaruruwa da suna a ƙasar sudan ne a bayanin da kai ka nuna cewa gwamnati ta keɓe kuɗi waɗanda za su je tun daga ranar farko har zuwa rana kunda za su gam kusan shekara hudu to kamar da gwamnati ta ware akan wannan ba to alhamdulillah duk shekarun nan tun da aka fara shekara ta dubu biyu da takwas zuwa yau duk yaran da aka tantance aka za a je a kai su makarantun nan ana biyan dukkan abin da suke bukata tun daga kuɗin tikitin jirgi na tafiya kenan da in sun je can kuɗin makaranta kuɗin optic wato ɗan abubuwan da za su Ka cin abinci ne da kullum kuɗin littattafai kuɗin duk wani abu da suke bukata har return ticket wato kuɗaɗen da za su dawo in sun kammala su abin nan to tun dai da aka fara zuwa yanzu an kashe wajen biliyan uku uku da digo takwas ya kusa kai dai biliyan hudu tun daga farko din nan har zuwa na yanzu waɗanda kuɗaɗen da aka kashe kenan domin a tabbatar cewa dukkan waɗannan kuɗaɗen da ake bukata ko shekara uku ne ko shekara hudu ne ko shekara biyar ne ko ma masu shekara shida ne inda suke yin wani basic arabic na shekara ɗaya musamman a sudan duka ana biyan dukkan abin da yaran suke bukata. hajiya hadiza salisu tana ɗaya daga cikin iyayen yaran da suka sami wannan karamci. muna muku addu'a allah ya sa ku je lafiya ku gama lafiya abin da ya kai ku allah ya ba ku sa'a. Allah ba ku nasara, Allah ya muku albarka. Malam baban gida Musa, shi ma uba ne na ɗaya daga cikin yaran da za su je wannan karatu. Me za ka ce dangane da wannan karanci da gwamnati ta yi ma 'ya'yanku? La muna godiya ga Allah, muna kuma godiya ga wannan gwamnati wadda ta ɗauki 'ya'yanmu a matsayinmu na talakawa wanda ba mu sa ran wannan abu zai zo wurin mu ba muna tunanin abun sai gashi ya zo kanmu muna masu fatan alheri yanda suka taimake mu suka sa 'ya'yanmu bisa wannan turba su ma Allah ya kawo musu su mahita insha Allah kai uba ne kuma ka halarci wajen wannan taro na kaddama da waɗanne yara na tafiya su zuwa wannan ƙasashe da Allah ya ci da su duk an ba su takardun su kaga duk wani abin da ake bukata na wanda ya shafi visa da passport da wani abu yana habbukin na jirage da an masu Rahman Musa alibi ne da zai je jami'an Maraɗi a jamhuriyar Nijar domin karanta digiri a kan Faransanci na zo na ga taro wanda gwamnatin jihar Katsina ta kira ku domin ba ku wasu takardu waɗannan takardu na menene na scholarship ne a kawon scholarship irin wanda za a hidda waje karatu haka eh, yanzu kai da an baka eh, ni an bani wace ƙasa za ka ni Nijar rance American University Zaradin Sani funtuwa sashen Hausa na murya Amurka daga Katsina a Najeriya Ayyukan gayya domin ci gaban al'umma ba sabon abu ba ne a Najeriya, hakan ya sa an ga namijin ƙoƙari da wasu al'ummomi a sassan ƙasar daban-daban suke yi ta fuskar kiwon lafiya da ma more rayuwa. Wata al'ummar jan ƙasa ƙaramar hukumar Kajuru cikin jihar Kaduna sun sake rufe kan ɗakunan karatun makarantar firamare da suka buɗe da suka lalace a damunar da ta shige. Iliya Kure ya ziyarci yankin daga inda ya aiko mana da wannan rahoto. Ƙauyen jan ƙasa na kimanin tazarar kilomita goma daga titin kaduna zuwa kaciya ba cikakkiyar kyau hanyar shiga ƙauyen ke da ita ba a ƙauyen babu wurin shan magani babu ma ko ɗaya da ke kusa da ita akwai makarantar firamare guda a ƙauyen wanda iyaye suka gina shekaru da dama don 'ya'yansu ko da shike sun sami tallafi daga gwamnati kamar yadda wasu iyaye suka ambata a makarantar na an bude ta bana tana da shekara goma sha tara to mu ne iyayen yara mun yi kokari mun kafa makarantar nan kuma mun yi tsare-tsare mun jina makarantar nan daga bisani kuma sai gwamnati ta zo ta jina mu aji shida da aji biyar mu iyayen yara na muka kafa makarantar nan bayan shekara goma sha tara da mu iyaye mu yara suka kafa da bisani bayan sai gwamnati ya zo jina mu aji hudu biyar zuwa shida amma a kwanan baya iska ta kwaye kan sashen makarantar hakan ya sa iyaye suka sake aikin kai da kai don dawo da martabar makarantar iska ya kwara mun makaranta sai aka zo aka dauki hoto na kware iska din nan mutane sun fita daga luka gwamna sun zo sun dauki hoto bara to mu iyaye yara mun ce za mu tsaya mu jira gwamnati mun ji shiru sai muka hada kai muka hada kudi muka jinka wurin na muka rufe wadansu wani wuri ma ba halo wanda za a samu a koyar mu da yara da muna bukatan aji daya zuwa aji biyu da aji uku abinda muna bukata ce nan gwamnati ya taimake mu da kuma ruwa wanda yara za su dinga samu shi na sha gaskiya yara mu suna kwasa zuwa makaranta da kuma yawansu don muna tilasta musu wadanda ba sa zuwa makaranta sai mu biya yara da malami su zo makaranta gaskiya ilimi tana da amfani idan wanda ya san darajar ilimi yanzu in mun duba lokacin da iyayenmu suna binna, wahala suke sha amma yadda matasa suna tashi yanzu iyayenmu suna samu sauki aikace sukan fita wurare gari su je su nema abinci ko kuwa kudin taki su koma iyayen muna jin daɗin ilimi to ni ko kana akan gwamnati saboda wannan makaranta muna so gaskiya a taimaka masu amma mun jare-jare a nan sosai ga banki yara ba sa samu wurin zauna ba sa samu wurin zauna suna sai duwa suna suna zauna mu iyaye mun gaji da taimako muna koka muna kwata a mun kasa muna kuka ga gwamnati ta taimake mu kuma sanan ni amma sun yaran da na bi da matasa ni coach ne na yan wasa da ina so idan zai mu jara mun ma za mu ji daɗin wasa da karfi to mu kukan mu ga gwamnati a zo a dan jihar mamu a ji wannan mu samu karfi na tambayi mai rikon ofishin sakataren ilimi na karamar hukumar Kajiru Malam Tukka Karik wanne tallafi suke ba ire-iren waɗannan ƙoƙari da iyaye ke yi wadansu community da sukan yi aiki da sukan yi waɗansu abubuwa hmm. wani zubi idan sun yi muna da kafitaci wani zubi suna nema taimako sai mun tura kafitocin mu su zo su taimake su yin waɗansu abubuwa wanda ba lalai sai sun biya kuɗi ba muna yi wannan shugaba na karamar hukuma da ya shigo mun zauna da shi ya nuna kishin ilimi nan karamar hukuma ya kuma doka alkawari zai yi yakacin kokorin shi duk abinda. mun gan za a yi ya kawo cin gaba yana a shirye ya yi kuma ana kuma aiki ko su makarantu a yanzu ana cikin aiki gadan-gadan hakan ya nuna ba matsaloli a yankin kenan har yanzu a nan muna bukata wadansu wurare suna bukata classes da kuma wuraren zama a wadansu makarantu eh, muna bukata wannan eh, domin muna da makarantu masu da yawa to kuma baya da za a ce za a biya bukatansu a lokacin da a hankali ne mun sani so da muna roka idan hanya ta bude a sake duba wadansu makarantu da suna da bukata na kujeru da azuzuwa aikin kai da kai na al'umma na da muhimmanci musamman a bangaren ilimi domin amfanin hakan ba shi misaltuwa iliya kure muryar amurka daga kaduna nigeria jami'a jami'a Sashen Hausa na muryar Amurka ya ƙullo da wani shiri sabo fil takanas domin matasa. Shirin yau da gobe wata dama ce ta kyautata rayuwar matasa, maza da mata, tare da haska kwazansu da kuzarinsu da kuma fasahohinsu da ke ɓoye. Yau da gobe shiri ne mai inganta rayuwar matasa cikin haɗakarwa da ilmantarwa da ƙayatarwa ya kuma ƙarfafa musu samun kaihin fahimtar matsalolin da suka addabe su suka dabaibaye su a wannan zamani. Shirin yau da gobe na cike da bayanai masu koyar da darasi cikin nishaɗi da kuma baiwa matasa damar taka rawar gani a fannonin bunƙasa da ci gaban rayuwarsu. Har wa yau, shirin yau da gobe na ba mu matasa damar hurta albarkacin bakinsu a kan hanyoyin da za a iya bi a sama musu canji na gari mai amfani, wanda zai kawar musu da rashin tabbas kuma su more rayuwa cikin yanayin zaman lahiya da kwanciyar hankali. Ku saurari shirin yau da gobe sau biyar a mako, daga Litinin zuwa Juma'a. daga karfe 4 da rabi na la'asar zuwa karfe 5. Yau da gobe na sashen Hausa na muryar Amurka duniya a tahin hannunku. Masu haro da wannan rahoto Allah ya kawo mu ƙarshen shirin nagari na kowa a wannan mako sai makon gobe da ikon Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Yanzu a madadin dukkan wakilanmu da aka saurara da kuma Kiba Hiro ne wadda ya daidaita saucin shirin. a nan ni sahabu imam aliyu zan dakata in yi sallama da ku sai makon gobe kahin mu karkare ga takaitattun labaran duniya hukumomi a kasar indiya sun kama kimanin mutane 300 jiya asabar dangane da abin fallasa na sata jarabawa da aka yi cikin makon nan a jihar bihar da ke arewa maso gabashin kasar ana zargin cewa sata jarabawa ta shafi wata muhimmiyar jarabawa da ɗalibai 'yan aji goma suke rubutawa a duk faɗin ƙasar indiya jarabawa ce kuma za ta yanke hukuncin kan makomar ɗalibi ta ci gaba da makaranta hukumomi sun ɗauki mataki ne bayan da aka yayata hotuna a kafofin sadarwa inda aka nuna iyaye da dangi da abokai suna hawa katanga a wata cibiyar jarabawa da ke jiha bihar suna miƙawa masu rubuta jarabawar amsa a rubuce a takardu rahoton kamfanin dillancin labaran reuters ya ce ana ninka takarda ne kamar jirgi kafin a jefa wa ɗalibai da suke ɗakin jarabawar ministocin harkokin kasashen ƙetare da na amurka da tarayyar turai da ke ƙoƙarin cimma yarjejeniya kan ayyukan nukiliyan iran sun ce sun kai wani muhimmin matsayi a tattaunawar kuma sun ce suna ci gaba da samun wato ci gaba matuka. Da takaitattun labaran nan muka kammala shirin namu na yanzu sai kuma da la'asar idan Allah ya gwada mana ku sake jin wasu shirye-shirye yanzu a madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar muku da shirin ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri ku huta lahiya. This program has come to you from the Voice of America, Washington.